Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A bana, kamfanin jaridar Daily Trust, mamallaka jaridun Daily Trust, Aminiya, Daily Trust Saturday da Sunday, Trust Radio da kuma Trust TV ya cika shekaru 25 da kafuwa. A wannan karan, Shirin Najeriya a yau ya yi waiwaye kan yadda aka faro jaridar Daily Trust, wurin da yake a yanzu da kuma inda kamfanin ke hari nan gaba. Mun kuma ji ta bakin waɗanda suka jima suna mu'amala da wannan kafa, ku biyo mu sannu a hankali. Jamilu Adamu ya tattauna da wani jigo a jaridar Daily Trust ga yadda tattaunawar tasa ta kasance. To sunana Hamza Idris ni ne editan jaridar Daily Trust wanda take da harkwata a Abuja kuma ne nake gabatar da shirinmu na TV da ake kira Daily Politics wato siyasa a yau a gidan talabijin ɗinmu. Edita yanzu da jaridar ta kai shekara 25 da kafuwa so wani irin alfanu ko kuma wani irin matakai za ka dan faɗa mana game da irin ci cigaban da jaridar ta samu har zuwa shekara 25 to abun alfahari ne a cewar jaridar daily trust ta kawo wannan lokaci shekara 25 yadda ake fama da mutuwan jaridu a duk duniya gaba ɗaya to kaga a ce an zo har tsawon lokaci shekara 25 abun alfahari ne musamman wasu daga cikinmu da mun daɗe a wajen yanzu shekara na goma sha takwas na aiki a jaridar daily trust tun ina karamin ma'aikaci reporter kenan an na zo na zama bureau chief na, na rike wani bangare kenan na arewa maso gabas eh. shekara biyar kafin na dawo na rike fannin siyasa na zo na zama editor na jaridar daily trust na zo na zama general editor kuma wanda nake kula da ko ce muke kula da bangaren daily saturday da sunday abun farin ciki ne a gare mu kuma muna ganin cikin jinin mu ma akwai daily trust kenan tunda a yau anan muka rayu anan muka girma anan muka koyi aiki sannan kuma babban abin shine mun bayar da dama ko in ce wa'inda suka kafa wa Najeriya sun bayar da dama wa miliyoyin mutane a arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya da faɗin duniya gaba ɗaya ma a ji su wato wa'inda ba su da murya wa'inda ba su da ƙarfi ba su da wanda zai taimake su jaridar daily trust ta taimake su to yanzu kamar yanzu da muka cika shekara 25 din to kamar wasu irin nasarori da za ka iya ko ɗaya biyu ko zuwa uku irin da za ka irin a ce directors ta bambanta da sauran jaridun da suke ai wato suna da dama in ka kula shekara 1988 1998 kenan da aka fara jaridar daily trust lokacin sau ɗaya ke a sati amma yanzu kusan kullum muna da jarida kuma ba a taɓa fashin buga jarida ba kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ne to ana cikin haka kuma aka zo akwai wasu jaridu ma ƙanana-ƙanana wanda ake yi kamar yanzu eh, trust wato wanda ana yi ne saboda yara ne ka gani ko akwai wanda ah, akwai kilimanjaro wanda ita ma jarida ce ta afirka wanda daily trust take yi sannan kuma akwai dai jaridu daban-daban wanda ake saka su a cikin manyan jaridun da muke da su kaga wannan ci gaba ne sannan an zo an kirkiro gidan tv wanda cikin shekara biyu gidan tv na har ya samu kyaututtuka da dama sannan an kirkiro gidan rediyo muna da digital saboda aka ci gaban da aka samu a cikin shekara 25 ba zai misaltu ba amma babban ci gaban da kullum ni nake faɗa shine mun bayar da dama ga 'yan najeriya wato sun faɗi damuwarsu wa gwamnati kuma an yi maganin abin mun tilasta wa gwamnati ta yi wasu abubuwa da dama domin ci gaban al'umma ina ganin shine babban nasarori da wannan gidan jarida ya samu a shekaru 25 da ya samu a duniya daga wannan hira da hamza idris editan jaridar daily trust jamilu ya kara tantabar wani tsohon makarancin jaridar daily trust a ni na fara karanta jaridar daily trust a tun lokacin ma da ta fara fitowa wato shekaru ashirin da karfi nan da suka gabata fitowar farko kenan tun farko kenan fitowar farko fitowar farko kwarai da gaske domin nuna kishin arewacin kasa musamman saboda ganin cewa a nan kudu a wato sun daɗe sun shafa wajen shekaru sittin saba'in da wucewa da fara fitowa mutane ba sa haba-haba da irin jaridun da suka fito daga arewacin ƙasa to idan ba mu da muke zaune a nan 'yan arewa idan ba mu nuna kishin jaridunmu domin su haɓaka su haɓaka ba to kaga ba za su samu karbuwa ba to haka nake ganin tun wancan lokaci dai na fara karanta ta kuma abin da zan nuna ina matuƙar farin ciki da eh, jagorancin da shugabannin farko suka fara yi a kamfanin buga jaridun David Trust wato Media Trust saboda saboda sun jajirce sun yi hakuri ga shi kuma sun kai ga samun nasara a yanzu san halin ake ciki babu kafan labaran da za mu iya cewa ko ta kai gare ta ko kuma Ah, yanzu dai kana nufin cewa kenan tun fitowar farko shekara 25 ka fara karanta daily trust ah. tun fitowar farko shekara 25 da suka wuce bayar ka fara karanta daily trust eh tun na ga maka tun fitowar farko tun ma kafin ta fara isowa nan birnin ibadan ah, muke karanta wannan jarida tun muna zuwa lagos domin ba ta isowa nan birnin ibadan sai in mun je Legas ne za mu ganta to a can Legas din ne nake na ga ta a wasu ofisoshin abokanan aiki inda na fara karanta ta har ma na ɗauki hoton wani sashe daga cikin ta wanda ba zan iya sani ba saboda yanzu haka um, ambaliyar ruwa da ta shafi wani sashe na na ya yi gaba da duka ire-iren waɗannan kayayyaki da na boye a ajiya. amma jaridar daily trust ta samu karbuwa kwarai da gaske a wannan sashe duk da cewa akwai jaridu na turanci da ake bugawa fiye da shekaru 60-70 a nan sashen kudu maso yammacin ƙasa. To yanzu tambaya na gaba me kake tunanin kamfanin zai yi ya daɗa inganta harkokin shi? Da farko dai shugabannin kamfanin nake nika roko na gare su su ci gaba da jajircewa ah, kuma su ne suka san hanyoyin da za su ladugo domin ci gaban wannan kamfani domin ya ɗaukaka ya ci gaba da ɗaukaka tun yana buga jarida kaɗai gashi har ya kai ga buga ah, min ɗaukar mm, labaran gidajen rediyo da talbishan da sauransu wannan ba karamin abu ne da ba a taba samun irinsa a arewacin ƙasa ba saboda haka a hange na idan suka jajirce kamar yadda suka fara tun daga farko to kuwa za su kai ga nasara da ba a taɓa samunta a najeriya ba Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast da google podcast da buzzsprout da spotify da kuma tunin radio har wa yau ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos Jihar Filato a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 90.1 sai ta Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe da kuma Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla A farkon shirin kun ji abokin aikinmu da editan jaridar Daily Trust da bayanan yadda aka faro jaridar kuma kun ji wani wanda ya jima yana karanta jaridar. Yanzu ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar kunshin labaran da jaridar ke kunshe da su a yau Juma'a. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba a kowane mako, sunana Jamilu Adamu inda muke tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Inda yake gabatar mana da wasu daga cikin abin da jaridar ta kunsa a wannan mako. Edita barka da zuwa. Ah, barka ka dai. Edita mai jarirar Aminiya ta kunsa a wannan mako. To ban labarinmu ya taɓo sake fasalin tattalin arzikin da shugaban ƙasa Bola Tinubu yake yi inda muka yi rahoto mai cewa gaggawa Tinubu za ta talautar da 'yan Najeriya. Mutum miliyan bakwai za su sake talaucewa in ji bankin duniya. Kuma akwai labarin da ke bayanin dalilin da ma'aikata suke tsoron yin ritaya a Najeriya. akwai kuma labarin da dalilin da mutane suke komawa amfani da magungunan gargajiya maimakon asibiti akwai mun hira da masu maganin suna cewa nasu ne ya fi na asibiti yayin da wani likita ya ce kuma nasu na jawo illar ko kuma cututtuka ga koda da hanta duk suna cikin manyan labarai eh, sai kuma wani babban labarin da ke yadda faston da ya musulunta tare mabiyansa su dubu ɗari hajjin bana sannan kuma da yadda zaben jagoran majalisar dattawa da ta wakilai yawa kana tambora ya sha kaye yalfi da yan npp sun samu shiga sai kuma 'yan dan sannan da 'yan daba suka daddatsa a birnin kano sai yadda wani kuma ya kashe ɗansa saboda ɗan yana fitsarin kwanci a maiduguri akwai kuma kama kwamishinan ganduje kan zargin kalan naira biliyan ɗaya filinmu na tuna baya ya taɓo tarihin marigayi shugaba umar yar'adua ne shugaban najeriya na goma sha uku dandalin nishadi al'amin ciroma da wasila aure mafi daɗewa a wood ya mutu waɗannan da wasu suna da cikin labaranmu na nan cikin gida najeriya to a ɓangaren ƙasashen waje fa mai jirgin ta a ƙasashen waje mamayar janin duniya na ci gaba da la'antar isra'ila ba a sha da ni guba ba an ji sarkin zulu manta karatun fatiha a salar idi a gawan shehunan al'azhar ya jawo muhawara a masar na haƙurta zarce ni shugaban senegal gambia na neman indiya ko kuma gambia na neman wani kamfanin indiya ya biya diya kan gurbataccen maganin tari da ya shigar ƙasar waɗannan suna daga cikin labarinmu na ƙasashen waje to sai shakun al'ajabi al'ajabi kuma wani manajan hotel ne aka kama yana lashe kafar abokin cinikinsu ko abokin harkansu tsakiyar dare wato ya kusa ɗakinsa ya kama lashe kafarsa sai kuma jaririn da aka iske shi goye a bayan mahaifiyarsa wanda 'yan bindiga suka kashe shi kuma na raye sannan kuma akwai wasu masunta 'yar kasar sao tome su biyu da suka yi suka ɓace a cikin teku aka tsince su a bayelsa ta najeriya To kamar yadda aka saba a kowane mako muna da shafin wasanni. Shafin wasanni muna da labarai biyu ne waɗanda kuma dukansu na nazari ne. Akwai ƙungiyoyin Najeriya za su fafata a wasannin Afirka da za a yi a bana. Sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas da ta koma ga rukunin Firimiya bayan an yi waje da ita a bara. To masu sauraro da wannan bayani na Salihu Makera editan jaridar Aminiya shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokan aiki na Jamilu Adamu da Nana Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.